za mu iya kawo alkur'ani da ke gwadawa an ce a yi maulidi akwai alkur'ani allah na gaya ma annabi wasu wazkuru fil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyan allah na gaya da annabi wazkuru fil kitabi musa wuka na makulasan ko mulisan wa kana rasulan nabiyan wa zukuru fil kitabi idrisa innahu kana siddiqan nabiyyan mi Allah ke nufi Allah na gaya manzon Allah ka gudanar da sunaye waɗanga annabawa a harshen ka, in kana gudanarwa rahama ne gare su alheri ne gare su da zaran kana faɗin su, kuma Allah ya gwada mana cikin alkur'ani ya ce fa kullum na kusu alaika minan ba'in rusuli Allah ya ce annabi Muhammad ina baka labarin manzannin da suka gabata saboda me me yasa ki bashi labari Allah ya gwada dalili domin in karfafi sakankan cewanka in tabbatar da baka haƙuri ga abin da ake yi maka ba kai kaɗai ba ne fa in kazzabo ka fa kar ku ziba rusulun min qablika in an ce ƙarya kake yi na gaban ka an karyata su Allah na ba shi labari inna lanan sun rusulana za mu taimaki manzanninmu wallazi na amanu da wanda suka ba da gaskiya duk Allah na ba manzon Allah hakuri ne ina karfafan zuciyansu zuciyan annabi Muhammad dama zuciyan ya ya narke cikin Allah amma Allah na ƙara bashi labari to in ya zama annabi muhammad allah ki mishi haka ba ashe mu balle zamani da ya zo ba san daraja annabi muhammad ba mu ya kamata mu tara yan uwanmu muna gwada musu fifikon annabi muhammad yaran mu duka mu tara su da matan mu su san daraja annabi muhammad annabi muhammad uba ne na annabi adama annabi muhammad ɗa ne na annabi adama annabi adama ubansa ne annabi muhammad kaga ya zama aka siho ga shi ɗa uba ga uba shi ne kuma ɗa ya ya zama haka nan annabi muhammad shi ne uban kowa mai shi na da cewa ina kawo muku shirina ne domin shi kuka karanta wa kada ba da bit taflili fi sulbi adami annabi muhammad allah ya bayyana darajarsa ya fi fifita shi kan kowa wahawa fi sulbi adami lokacin yana cikin tsotson annabi adama in ji mai shirin yawo ya zo kuma yana annabinsa lokacin annabi adama na tsakanin ruhi da shazadi bila ta ne. wani kuma mai lalmahi wa dini wala dina wala ma'un wala sama wala karakara da ya shiri mai shirya ya faɗi haka me yake bayansa wa man lil ma'ali gairu wal makari wannan masu nahu suna ce mai istifhamiya inkariya wa man lil ma'ali wai yana haske a cikin bayan annabi adama ya fifidan da ya fifiti kowannan bayan zuba ne wai yana cikin tsotson annabi adama ya fi kowa tun da ya zama ya fi kowa a cikin wannan lokacin nan wa man lil ma'ali ina wanda ya cancanci girma da ɗaukaka banda annabi muhammad ko ba shi magana kamar da allah ce fa'auha ila abdihi ma'awa wa ake nufi annabi muhammad tabarakan da na sarrafa rakana ala abdihi wa ake nufi da abdi annabi muhammad wa inna wulan ma kama abdullahi wa ake nufi da abdullahi annabi muhammad ba wanda ya keɓantu ya cancanci wannan ubudiya nashi ubudiyan ya kai matuƙa na cika da yake ba wanda ya cancanci wannan shi annabi muhammad shi ne mishi ya shi abdu kaga abdu nan shakara ba shi ba kira suna annabi ba fa'awa ila abdi ba kira shi ba amma shi yake nufi ko tabarakal ladhi nazala fuka ala abdihi ba kira suna annabi ko amma shi ake nufi ko eh subhanal ladhi asra bi abdihi ake nufi nan za a gane darajar annabi muhammad allah ya ajiye manzon allah mazaunin shi ce innan zina na bibayi unaka inna ma bibayi unallah man yuti rasula faqada ta allah Allah ya ajiye ma in ba ka yadda da hukuncin annabi ba ka zama kafiri falawa rabbika la yuminuna ta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la an fi ma harajan mimma qadaita wa yusallimu ma. abinda annabi ya hukunci shi ka yadda ka ji wani shakka kumci a zuciyanka ka zama kafiri Allah ya ce fala yuminuna ku ba mu ne bane ku ba mu ne bane o in kuje kuna so annabi Muhammad ya yi hukunci zuciyanka ya kankanto allah ce kai ba mu mumini ba so annabi kuma bai yiwuwa shi fi son sa fiye da kanka eh? shi fi son sa annabi ya wula bil muminin na min anfusihim haka allah ya ce la yuminu ahadukum alta akuna habba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nas ajma'in imanin ku bai shiga shi kun zabe so ne fiye da kanka sai ka fi so fiye da kanka fiye da mahaifinka fiye da ɗanka fiye da sauran mutane duka sannan imaninka zai cika imaninka bai shi ka fi so